ba don komai ba sai domin taya juna murna akan wannan alkhairi da Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa mu a cikin shi wato shi ne na auren ɗaya daga cikin 'ya'yansa wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta ta da yin aure ita ce malama habiba yakubu da kuma mai gidanta alhaji ibrahim muna roƙon allah wannan auren allah ya sanya mishi albarka kuma muna roƙon allah ya ba da zaman lafiya a cikin wannan auren irin alheri da albarka da ake samu cikin aure allah subhanahu wa ta'ala ya kawo shi a cikin wannan auren muna ba ku hankuri bisa ga matsala na kayan sauti da aka samu kayan sautin ba su ishe mu ba wannan ya faru ne bisa ga matsala na speaker da muke karatu da ita bayan mun rabar da cewa tana da caji amma kuma sai gashi ba mu san me yasa ba abin bai yi ba da haka ina ba ku hakuri akan wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya taimace mu a kamar yadda kuka gani asali wannan wa'azi gayyata ce ta babban malaminmu Sheikh Suleiman Bawa Argungu kuma imam gaban majalisar malamai na Argungu Local Government da muka rakawo shi a cikin wannan tafiya domin gabatar da wannan nasiha bisa ga wannan a kamin isowar malam ya shigo ina so in yi amfani da yan wasu abubuwa inda ta mana su ina roƙon Allah subhanahu ta'ala ya ba mu ikon kiyaye waɗannan ababen abubuwan da nake so mu yi magana a wannan haduwa ta mai albarka shine asharu wasa'il wato hanyoyi guda goma litanmiyatul hubbi wal wal muhabbat wayanda suke ƙara haɓakar da soyayya da ƙauna bainar zaujeni tsakanin ma'aurata guda biyu kamar yadda kuka sani duk inda muka yi irin wannan haduwa babban abin da muke kokari mutane su gano shine abubuwan da za mu yi wayanda za su inganta zamantakewar aure kamar yadda kowa ya sani a tsakani da Allah muna fuskantar barazana a cikin haraka auratayyarmu yau an waye gari idan aka yi aure sai ka ga ba tare da jimawa ba amma an dawo auren nan ya samu matsala ba mu fata Allah ya kare to waɗannan abubuwan ba su yi muna daɗi a rayuwa kuma suna targa muna rayuwa ba mu jin amma har kullum muka haɗu da iyaye mata da 'ya'yansu muka haɗakar da su waɗanne abubuwa ne ya kamata mu waiwaya su mu kalle su domin magance waɗannan matsaloli da muke fuskanta tsakani da Allah duk wani abu da kuka ji an ce gashi idan aka yana ƙara dankon soyayya to idan abin nan bai dace da shari'a ba ƙarya ce duk wani wanda ya ce ga wata ayar ƙur'ani idan mutum ya karanta ta so adadi kaza yana sa miji ya so matar shi wallahi yana muku wasan kura ne yana ɗauke muku hankali ne idan mutum yana son zaman lafiya yana son zaman lafiya yana son dankon zumunci tsakaninku da ku da mazajenku ku dawo ku bi abubuwan da shari'ar musulunci ta ɗora domin samun zaman lafiya yanzu yadda muka haɗu wannan wurin kuna gani kowa na tsalle yana murna yana jin daɗi bisa ga wannan abin warin ciki yanzu jama'a ku kalle da ko wurin na yadda aka kawata shi irin kuɗin da aka kashe da kuɗin da ake kashe wa yarinya in za a yi mata aure arzikin yan uwa da kowa ya kawo abin da aka gare amma in rigima ta tashi tsakanin mata da miji duk ba sa tunawa da wannan ba sa ganin girman maluman da suka taru aka ɗaura auren nan haka da mata da miji za su zo cikin gida su yi ta dambe suna ɓacin juna ana wa juna la'ani ana wa juna ɗiba albarka wayannan abubuwan ba mu jin daɗin su kuma matsaloli ne wayanda ba za ka ce lehin mata ne ba kaɗai ko ba za ka ce lehin maza ba ne kaɗai kusan tsakani da Allah kowa yana da nashi lehi don haka muke so mu kirayi ma'auratan nan gaba ɗaya guda biyu su kula da wa'annan ababen da muke magana a kansu domin samun zaman lafiya bai ɗorewa ni dai na imani hadda Allah auren nan auren soyayya aka yi sai da ta sai da ya ce yana so aka yi auren nan bisa ga kauna da soyayya to muna kira gare su su kiyaye wa'annan ababe da za mu ambatawa cikin ɗan ƙwararren lokaci da muke da shi domin inganta zamantakewa auratayya mu baki daya muna roƙon Allah ya azurta mu da samun zaman lafiya yayin uwa abu na farko daga cikin hanyoyin da suke kawo ƙaruwa da haɓakar soyayya tsakanin ma'aurata su kawo zaman lafiya su kawo kwanciyar hankali wato na harko daga cikin wannan shine su duka biyun ma'auratan gaba ɗaya guda biyu su yi ƙoƙari su lizimci shari'o'in Allah subhanahu wa ta'ala a cikin auratayyarsu abinda muke kira huma bi illa. da ita amaryan nan da angonta tunda na tabbatar da dai wannan karatun zai kai wurinsu idan suna son zaman lahiya mai ɗorewa to su duka biyu su lizimci shari'ar Allah da Huwa ta'ala a cikin auren nan nasu abinda ake ce ma shari'ar Allah shine duk wani abin da Allah ya farlanta musu su tabbatar da sun kiyaye wannan abin duk wani abin da Allah ya wajauta musu su yi kokari su kiyaye shi sannan su yi ƙoƙari duk wani abin da ba farilla ba ne abu ne na nafila shi ma su kula da shi idan suka kula da waɗannan abubuwa guda biyu to insha Allahu za su samu soyayya mai ɗorewa za su samu zaman lahiya yanzu abu na farko da ya kamata mu kula shin didi ma auren nan ba ta hana amaryar nan ta yi sallar la'asar ba idan ya zama na didima auren nan ko kuma kwalliyar da aka wa amaryar nan a ce wai tana iya hana mata ta yi sallar azhar ko ta yi sallar la'asar ko ta hana mata ta yi sallar magariba to kun an samu matsala shi ma ango idan aka ce akwai wani abin da zai ɗauke hankali ne ga kulawa da abin da ya shi abin da Allah ya furlanta mai ya bar sallah ta yi to an samu matsala kuma ina gaya muku kuma ina ja hankalinku labari ya zo muna yau kwalliyar da ake wa amarya ta zamani an wayi gari idan an kai kwalliyar nan gabanin a yi sallah to ba a fa'ar walla to jama'ar in babu al-walla akwai sallah a kada maka labar sa da ko ko halatta musu su taimama to ba hana ba idan an yi alwala kamin a yi kwalliyar to sai a ce a yi sallah amma in son samu ne to a bari har a yi sallah sannan a fara kwalliyar tun da kwalliyar na kila tana ya ɗaukar minti talatin eh awa uku to a yi ɓanna ku tana ɗaukar awa uku kenan tun da azhar aka yi ka ko san babu mai cewa kuma ta hada sallar azhar da la'asar a ga makalla yana halatta dan dibi ba aure a ce to bari ayi azhar ayi la'asar a jawo la'asar lokacin ta bai ba to akwai matsala kwalliyan nan ba wanda ya hana mu shari'a ta yadda da in mace za ta aure ta yi kwalliya ta yi ado wanda bai saba ma shari'ar musulunci ba mata abinda kun ka ɗauka kamar Allah bai da tacewa game da harakar kwalliyar ku Allah yana da tacewa ne ya halitte ku shi ya samar da ku daga babu to don haka yana da tacewa don haka ina fatan ango da amarya su yi ƙoƙari su kiyaye ladubba na shari'a a cikin tarayyarsu don haka yana daga cikin abin da ya kamata su kula da shi su lizimci dokokin Allah duk wani abin da Allah ya farlanta su kula da shi za su zauna lahiya sannan abubuwa waɗanda suke na nafila su ma su kula da su yawan nafirfili na azumi yawan nafirfili na sallah yawan nafirfili na sadaka suna sa dankon soyayya ya ɗore tsakanin mata da miji saraka ina kira gare su su kula da wannan babu sadda bawa zai zauna lahiya idan yana taka doka Allah yana yi wa shari'oyin Allah wato wadda ya ga dama Allah ba zai bari ya zauna lahiya ba zance na gaskiya soyayyar nan wata gaskiya ba soyayyar karya ba Allah ne ke bashe ta don haka idan ana son soyayyar nan ta ɗore to a yi ta yadda Allah huwa ta ta'ala ya tsara wannan shi ne. wato hanya ta farko hanya ta biyu shine al-mu'asharatul hasada a samu kyakkyawar zamantakewa al-mu'asharatul hasada kyakkyawar zamantakewa me ake kira da al-mu'asharatul hasada shine mata ta kiyaye shari'o'in Allah irin dokokin da Allah ya tsara wajen ta da miji miji ya kiyaye ma mace haƙoƙinta auren nan da kuka gani da son samu ne kamata ya a zauna wata uku ko shekara ɗaya kamin mata ta yi aure ta je makaranta ta yi kos na yaya ake zama da miji mike sa miji dariya mike sa miji kuka ta je makaranta a zaunar da ita a koya mata a ba ta satifiki cewa eh ta je makaranta ta zauna ta samu training ga irin makin da ta samu shi ma miji ya je makaranta shekara guda a ya kwas na kyautata alaƙar zamantakewa ta da iyali ne to ya jama'a yau sai aka samu akasi yau ilan in an yi ƙoƙari a je a yi satifike wata uku ko wata shidda a ƙare a koya ma mace abin da ya shahi abinci mu'amala da sauransu wannan yana da kyau amma ina gaya muku wannan ya yi karamci sannan ina abubuwan da mutanen mu na da suke yi iyayen mu da kakanni in mace za ta yi aure to za ka ga iyayenta bangaren uba da bangaren uwa suna ta zuwa ana zaunawa da ita ana tura ta wanga gida ana koya mata yadda ake zama da miji yau babu wannan saboda su 'yan zamani na ganin su sun ma ci gyaran kakanninmu da uwayenmu idan suka zama da miji ba su ma iya ba to amma ku bari in tambaye ku shin da auren da iyayenmu da kakanninmu suke yi da aurenmu wanda ya yi dadewa. tambaya na ni a bana ansa da Allah in ko sani yanzu nan wurin nan ga tsohuwa nan bayana eh tsohuwa don Allah zaman ki da mijinki shekara ku nawa in eh, yi hakuri ba faɗa muna eh? eh a bari mu ji malam da gare ta tsohuwa nawa eh to amma dai na ayi talatin eh a'a wai ku tsaya haba an samu shekara talatin babu wanda ya ji su babu takurma ɗa babu bige-bige babu jehe-jehe babu ɗaga murya an makota su su raba amma su waɗanda sun gace su sun iya sun waye yau auren su sati biyu an fara bige bige ko babu tsakanin ku da Allah babu auren da an kai sati biyu sai da an karaba ango da amarya babu auren da an kai wata guda yoyon mutu an ce suna da yawa to don Allah in tambaye ku kenan da mu da iyayenmu da kakanninmu wahi ya zama aure sun yi tun da mu wayewanmu da soyayyenmu har yanzu ba ta kai mu ga in mun kai aure mu zauna lahiya ba su kuma da basu iya soyayya ba kamar yadda muke kallo sun zauna lahiya to me amfanin aure bayan a zauna lahiya da haka ina kira gare ku ya ku matasa masu tasowa ku shiga taitayin ku koma makaranta wurin iyayen nan nama da kakanninmu su koya muku yadda ake zama da miji waɗanga littafai da mujallu da kuke karatu ku je ku ƙone su ƙarya ce ana koya muku soyayya ƙarya soyayya ta ƙarya da abin da kuke kallo a fim ƙarya ce ba da gaskiya na ba yanzu in tambaye ku wadda ta gaza aure gidan mijinta wai ita ce za ta zo ta koya miki wadda aka zama gidan miji zai yi malamai sun ce faƙido shai'i la yi abada kuma duk wanda bai da aure iya ba sai inda gaskiya na sun iya zama aure to su koma gidajen mazajen su yanzu wadda aurenta ko sati biyu bai yi ba ta gaza zama aure ta kashe auren ta dawo ta ce wai yanzu ita za ta ita a za ta koya miki da aka zama da miji ke ko ki hanka ki ta koya miki da aka zama da miji ke ga wannan barkata ki ta yi barkata rashin wayon ki ya kai rashin wayo sannan galibin marubutan littafai su ma da yawan su sai yan kaɗan irin su wanda suke kira waɗannan mutum guda irin su mama balki ko akwai mama balki ko to ku waɗannan wasu cikin dattijai waɗanda sun ka rubuta littafai da yau in ka karanta littafin su kara wana kamar wa eh wayanda ba soyayya ƙarya ce a ciki ba kun ki faɗi ba ku son faɗi ko ni dai na ba ku misali da mutum guda eh to shikenan amma da ina gaya muku akwai buƙatar mu dawo a kyautata alaƙar zamantakewa aure wannan iya mu'amalar wadda na tabbatar da idan malam yanzu zai gaya muku yadda ake kyautata alaka domin daman shi yake rike da wannan bangare na mu'amala da ake karantarwa to idan ya zo sai ya ƙara muna abu na biyu ko na uku shine albudu anil ba'asi daga cikin abin da ke kawo zaman lafiya tsakanin mata da miji akwai nisantar saba ma Allah nisantar saban Allah Kunga idan za mu tsaya mu ji tsoron Allah mu duka muna da aurayen da aka yi Najeriya kuma aure na nuna isa da bunƙasa an kashe kuɗi fiye da kuɗin da ganin mun kashe an shirya abubuwa fiye namu amma an saba ma Allah an yi wa Allah ba daidai ba an yi rashin kunya wa Allah tsakaninku da Allah aurayen nan nan eh aurayen nan sun mutu akwai abin buga misali suna nan cikin Najeriya aurayen da an kai to kan mutu wani wuri nesa mu tsaya nan cikin gari a nan garin kuna da aurayen da kun sani an kashe kuɗi an nuna isa an nuna buwaya an nuna kuɗi an nuna mukami aka saba ma Allah to yau ina aurayen suke yau aurayen nan sun mutu amma da aka dawo aka yi auren Allah aure na gaskiya auren da ba a saba wa Allah ba to an zauna lahiya yanzu ga munan muna walima ko to ya ji mami za a yi walima ko ni dai na alƙawari malam Suleiman ya yarda program ɗin da za a yi an jima a bari mu taimako mai wani wa'azi sabo ni na alƙawarin wanga da ni ban koma iri ne kuma ma na kai koma iri ne ai wani sabo kuma program din da za a yi gobe na yi alƙawarin ni zai sabon wa'azi shi ma malam Suleiman zai sabo kun yadda to wa'azi za a yi da an jima za a yi wa'azi ina ya amarya kun yi muna alƙawari wata ce to ai ji ka ji matsala ta ya fara to ai ba mu iya zama ba mu yi magana ba dole sai mun yi magana kuma dole sai mun gaya muku waɗannan abubuwan da kun ka gani suna ka jawo muku matsala cikin aurenku wanda duk bai faɗa muku wannan ba bai faɗa muku gaskiya ba duk auren da aka yi aka tuwakari Allah aka saba ma Allah aka yi ba daidai ba aka gayyata mawaka aka yi liƙe-liƙen kuɗi lokacin da muka fama da yunwa yanzu wata rana ta yi canjin kuɗi sun kai dubu ɗari in an jima ko gobe ko jibi za ta zo ta yi liki daidai lokacin da talaka ke bukata abinda sun ka samu bakinsu makwabtanta na tana bukatar ɗan garin kwakin da za su jika su ci amma ta ɗauka kuɗi naira ishirin ishirin tana liki to wala ku ji tsoron allah ku ya tara ku cikin abubuwan da ke kawo saba ma matsala soyayya ta bushe saba ma Allah na ciki kun ga su kwamsar fatin nan kun ga su picnic din nan kun ga su ƙauyawar zai din nan da kamu wallahi su ne matsala wallahi su ne matsala kuma kuku uwaye sai kun yi hattara gudun zuci ɗiyan nan da kuke yi ba zai kai ku ga wato manufa mai kyau ba saboda bai yi wa 'yan mata amarya su ce su abinda suka so shi za a yi musu da haka ina kira gare ku walfauru da gaggauta farar rumfarin lata in akwai wani program ɗin da aka shirya 'yan anjima. na saba ma Allah to a wace a yi hankuri in ma ba ku sanna namu wa'azi a gayyato muku wasu sabbin malamai su zo su yi muku wa'azi inda aka ganin an waye da ci gaba wallahi sati guda aka ana wa'azi in za a aure sati guda aka amma yanzu kalla muka wani mala'iku mun zo kowa ya natsu amma in an jima in ka gane mu to kuma sai wada Allah ya Allah ya shirya mu yan uwa abu na hudu akwai tazayyunu kullum minhuma wato daga cikin abin da kawo soyayya mai dorewa tsakanin ma'aurata wato shine ado da kwalliya daga kowanne daga cikinsu yanzu don Allah misali jama'a za ga ango ya ci kwalliya amarya ta ci kwalliya ko to wannan kwalliya ka a ce eh, ana an ganci aka yinta ta ɗore ango in zai je wurin amarya ya sha turare to bayan an yi aure kuma ina turare wai babu turare to ina zaman lahiya amarya tana kamshi yanzu bayan wata biyu in ka ce ba ta kamshi to an samu matsala don haka abinda ake so wannan kwalliyar da adon su dore har abada kullun ana son amarya cikin kwalliya kullun cikin kamshi ango kullum cikin kwalliya kuma kullum cikin kamshi idan suka yi wannan to shine zai dorewa amma abin bakin ciki jama'a aure da wata ɗaya aure da wata biyu in ka shiga tolar ɗin wata amarya to yana jin sai buzunka eh in ka ga so ɗin wata amarya aure da wata biyu ko wata uku to sai buzunka to don haka wallahi ku kama cikin ku musamman 'yan mata ku amare mata saboda namiji duk ƙazanta ta taimaka tana iya hankuri ta zauna da shi amma namiji na iya yi miki tonon firiri ya banya kaki ya haɗa mu duniya ke kazamaci ce Allah ya kare mu da ina kira ga ma'auratan nan su kiyaye da wannan sannan daga cikin abubuwan da ke kawo zaman lafiya na biyar dafu sayyati Bilhassana shi ne tura mummuna da kyakkyawa idan kuna son ku zauna lahiya ke da angonki duk lokacin da ki masa mummuna to ya biyo miki da kyakkyawa wannan yasa sani suna ɗaya daga cikin magabata a lokacin da Allah ya ya yi aure sai dai amaryarsa ta zo ta miƙa masa buta sai dai butan ta gwamce ta wasa masa goshi shi ne ta nuna damuwarta sai ce masa ai ta taimake shi daman ya niyya zuwa wajen mai kaho ya yi mai kaho to kuma ga ta huta sai ta yi san mai jini inda ya dace a mai kaho su da Allah jama'a yau namiji nawa zai wannan eh suna da yawa ko to sai dai su aka da makalla kar makalla sai kuli mai amma mu dai ma mu ina jin sai wa da Allah to Allah ya ba mu iko don haka abinda ake so tsakanin ma'aurata duk lokacin da miji ya yi miki mummuna ki kyakkyawa idan ya yi miki ki mai mummuna ya yi miki kyakkyawa haka Allah ya ce idfa billati hi ahsan fa idza allazi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamid biyar kiyayya take biyar da Ka kaga mutum bai son ka wallahi in kana kyautata miki ya nema mummuna ka mai kyakkyawa wallahi za ku samu zaman lafiya yayin uwa abu na shidda tabadulul hadaya wato musanyar kyauta kun ga musanyar kyauta miji ya dinga wa matarsa kyauta mata ta dinga wa miji kyauta wallahi na sa soyayya ta dore annabi sallallahu alaihi wa alihi yana cewa yadul uliya khairun min yadis sufla hannun sama ya yi alheri sama ga hannun ƙasa an sani wajibi ne miji ya ci da mata tai ya yi mata sutura ya sai mata abubuwan kwaɗai amma bai hana ita koyi Allah ya bata wani alheri ta ɗaya wa mijinta alheri in Allah ya baki wata dama ke ma wata rana ce tar hannunka in ya taro sai ki damka mai sai ki ce kuma karka bude sai ka ce garka ko da yaka zuwa garka ya bude hannu ne sai ga dubu goma da Allah jama'a bi kuma gani ana zama laya ko ba ai mala abaz ya ga yace duk da miji da mata in an kai fada da kai da mace kun kai kare jiribiri jini yace ka samu kuɗi ka so cikin gida ka kama lisan kuɗin nan bisa gadonta yanzu tana cewa wato ka san kana da abin ga ka bar mu cikin wahala sai ta farci ta to ga nawa rabo na ɗiba yace yanzu ana shiryawa haka ne ko ba haka bane to ina ga a ce ke ɗiba ke baki ya ku mata cikin kwakwaran da Allah ya azurta su da aiki na gwamnati suna samun kuɗi suna rika albashi yana na su wata na samun dubu ɗari haka ne ko ba haka bane wata na samun dubu hamsin yau ki da kwancin kwana cikin kuɗin nan ki sai ki sai su tarugu su tattasai su naman miya su manja su jarka man gyada su mi ki kashe mai dubu ishirin ana zama laya ko ba a yi wallahi duk bala'i ne sai an zauna la'yan ku sha fir'auna duk bala'i ne to amma matsalar ku jama'a Allah ya ba ku arziki wasu daga cikinku sun rike abinsu wasu na yi gaskiya Allah ya saka masu da alheri wayanda ba su yi Allah ya ba su zuciyayi wallahi ku sani muna da masani akwai gidajen da yau wallahi mata ta rike da mazajen mun sani wallahi ba mu sani ba kuma an gode Allah ya gadan muku wallahi mun san gidajen da yau ba don wasu mata na aiki ba wallahi da yanzu an samu matsala wallahi mun sani amma ku kara amma kun yarda da cewa akwai kuma marowata akwai wayanda suna da ba yi to da suna da ke ku ko wayanda kai ina muku addu'a Allah ya muku albarka duk matar da Allah ya hore mata ta samu wata dama tana aiki ko tana kasuwanci Allah ya bude mata alheri tana wa mijinta da Allah gani zai yi addu'a ko kuma kamin yi addu'a ku ce amin amin amin ya Allah ka buɗa mu wannan mata ya Allah ka yalwanta arzikinsu Allah ka ƙara danƙon soyayya tsakaninta da mijinta ya kyauta tana sa soyayya annabi ya ce sallallahu alaihi wasallama ta habu ko ku yi kyauta kyauta na jawo soyayya ku yi kyauta tana jawo soyayya yanzu duniya da mata da miji sun kai faɗa namiji ya zo ya yi ma mace goma da arziki ya ce da Allah mu ɗan sai nan mu dawo suna zuwa kwatsar sai ta kaɗe sun ce birnin kebbi ya shiga wata suba makin ya ce ta je ta yi makanta shofin na abin da bai wuce dubu ɗari ba in za su ga mota ba a magana in an dawo ana magana ko ba a yi kai sun ce aka ce yawa ta ce aini ni wallahi sai ce eh an shirya to da haka don Allah ku yawaita alheri da kyauta tsakaninku yan uwa abu na bakwai wato shine taksisul waqti lil julus ma'a ma'aurata su dinga ware wani lokaci na musamman su zauna suna tattaunawa babu dalili wanda mutum zai ce wai shi liman da a gana bakan lawu limamai kudan sassauto bai yiwa tun da samun mutum ya ta ce wai shi liman na don haka yana ta wurin ba da sallah bai da lokacin da zai zauna da iyali ko ka ce kai principal ne ko kai gwamna ne ko kai ciyaman ne ko kai malami ne ko waye matsayinka zan kana da wani lokacin da za ka zauna da iyalinka ku tattauna don a fahimci juna wallahi muna samun labari daga wasu mata suna korafi cewa miji tun da sa ya bar gida kuma bai dawowa sai mace ta yi kwana mace ta yi kwalliya ta sha ado amma miji har ta yi bacci bai gani ba mata suna korafi ga kakar muka ladu Allah ƙarga hankalin maza su kula a dinga zaunawa da mata ana tattaunawa mutum ya ware ma mace ko da minti kaɗan ne su zauna wannan zaman mata na so ne haka ne mata ko ba haka ba ne kuna da korafi ko ba ku da korafi ku raja mata sun ce suna da korafi baka kahiran nan da aka yi ko a dai ba a dawowa sai fale-falen dare sai sha biyun dare inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai maza mu ji tsoron Allah an ce wai akwai namijin da in ya hita tun bayan ita bai dawa sai sha biyun dare inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mai magana ta bayana ta ce wani lalurar cewa ya haɗe ƙarfin gida to amma ku tsaya in daddawa da wari in jaba da sata ko da eh, haka ne in tsera da sata ko daddawa da ni to kun gane inda ni ko ba ku gane ba wani lokaci ko kuna da matsala akwai wani mutu ya ce wallahi malam ana zaune wani mazauni ana da yace shi wala bai tayi koma gida sun sha na ce ni yace wala ba la sai sha na ce to don ni yace baka sani ba wala ko sha biyu in na ce sai na tira takalun mana in na shiga gidan sai in dauke takalun mana sai in shiga sada sada sada sai in lulluɓe yace wata rana duk da aka sace dan wahala ka dawo kwalkeniki da Allah jama'a yayi mutum da gida ne a hana mai zaman lahiya to don Allah mata ku ji tsoron Allah ku bari mu zauna laya in namiji ya dawo gida duk abin da ya yi miki ki sassauta ki yi kawai kemanci kai wala wasu mata masu wayo duk abin da namiji ya yi musu in dai miji na ɗakin su wala ba su cewa ƙala sai ran da zai kiranta ya tashi tana yana yi sallar la'asar ya dawo da niyyar fita zuwa wancan ɗaki ta ce ka ina da magana to amma yawan na iko sheri na ko ke sheri tun da ke bata mai rai don ya sai ɗakin wasan buwai Allah ba yi mai komi ba ba kyauta ba Allah ya sa mu dace da haka don Allah mata ku yi kokari kula da wannan yayin wa abu na bakwai ko na takwas masu ba nan ka an kawo magana mai daɗi don Allah mata ku san yi muna magana mai daɗi In eh, roƙo na muka yi mu dai kun sama mutuka yi muku bakan magana ba ko muna yi muku muna ɗan taɓawa E wata ce eh, muna ɗan taɓawa ina ki gano ta ce malam inda ni gano dun namiji in ina waya da mata ta yi da wadda ba mata ta ba kana ganewa haka ne yanzu kada baka da za a bugo mun waya in ta gida ta sai in ce mi hankali ni to gannati amma a ta ina proposing wani wuri yan tafi ko sai a ce ehe to dan bari ta cikin jama'a dan kananci kananci to ba kwace kuma ai kananci ai eh to eh, kuma ƙarya ce to wannan abin ba ku gane ku mata amma don Allah kuma ku gyara wani ya gaya mai ya ce wallahi malam in mata ta ta gaya min bakan magana daren nan ban iya kwana shin mata kuna da wanga masaniya wata ta ce sosai sun sani baka kan laukara ce sun sani wallahi masu ɗabi'ar sai namiji ya shigo cikin gida sai salin dare a tattahi a ce to yanzu tashi na shirya gani in kashe na kakai kashe ni kowa bai jin kuma wata mugunya wallahi wani bai ji hada makwata ba su ji eh, na yi maka ka mata don Allah ku bari haka da wallahi wani namiji ya ce wallahi malam in an kai min haka nan sai kwana ta idanuna don Allah mata ku bari mana haka nan alkalimatu ba magana mai daɗi magana mai daɗi tana sa miji ya ji daɗi don Allah wanda yau mijinta ya yi tahiya ta kire shi ta gaya mai kalamu masu daɗi wallahi sai ya ji daɗi saka don Allah ku zan faɗa mana magana mai daɗi ya ku mazaje ku ji tsoron Allah mata suna da ƙorafi sun ce ba su jin daɗi abin da kuka yi musu kuna haɗa musu maganganu irin waɗanda ba su yi musu daɗi kuma hankalin ba ɗaya ba ba mu guda da mu da su ba don Allah mazaje mu ji tsoron Allah mu dinga gaya wa mata nan maganganu masu daɗi yan uwa na tara shine asabru ala azar hankuri akan cutar ma'aurata ke yi hankuri da cutar da mijinki kai miki mijinki ya yi hankuri da cutar da kai miki wallahi jama'a duk wanda ya ce zo mu zauna hausawa sun ce ya ce zo mu yi mi zo mu bata shin wai ba ku ganin in kuna gidajen ku da ba mu haɗuwa koyo shi ana haɗa yanzu amaryar ka ko an ce mata miji da mata na faɗa in dai ta gani wani gida ba ta yadda saboda in ya taho nan har da gaisuwa akwai wata gaisuwa ta musamman ta ga namiji da wani in ya hanki tin din ta da kasa rigege ne ya suka ki dauko mata shiga <laughs> shiga miki ba haka bane bai son abin da zai bata mata rai to wallahi an yi aure ba haka bane wallahi wata rana in yi miki wani abu sai ke ce oh na suna da wa'azin da malam da ya ina amarya yace mini wata rana sai ka min ba daidai ba to amma wallahi ki hankuri kuma ki jure shi ma yi hankuri musamman ce ki yi hankuri da ke annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce innal mar'ata khuliqan min dira'in mace an halitte ta ne daga awaza lan tastaqima laka ala tariqa ba ta iya tsayuwa gare ka akan hanya don haka dai wannan hadisin na nuna muna mu yi hankuri da ku kuma ku yi hankuri da mu wallahi akwai matsala kuna ganin yau barazanar da muke cikin ƙasa ga da aure ya samu matsala yau ga 'ya'ya na an bar su cikin matsala yau ya aka kawo mana yaro islamiyya in an ka uwa sai ba su cikin gida sai mun yi bincike saboda ni galibin yaran da uwayensu ba su cikin gida sai yan kaɗan sun zama bandararru sun zama lalatattu daga ce abin da ke lalata tarbiyyar 'ya'ya akwai sakin mace in ba su cikin gida to don haka don Allah mazaje ku yi hankuri da matan nan ku yi musu alwarma ku ko don Allah ku bar cewa ni billahi allazi la ilaha illa huwa ba ni zaman ɗaya. ya hankuri ke ma ki zaman ɗaya. ɗiyan nan ya hankuri ki zaman su wata rana zai zama miki alheri na san matan da suka yi hankuri da ɗiyansu yau suna nan cikin gida na ana musu goma na arziki Allah ya daga darajar ɗiyan nan sun kai ga matsayi dole ana raga musu da ku wulakanta su akai yan uwa na ƙarshe ifsha'u salam na zauje yawan sallaba tsakanin mata da miji ana sa duk lokacin da namiji zai shigowa gida ki ce assalamu alaikum ke ku kici wa alaikum assalam duk sadda ki kira shi ta waya assalamu alaikum in zai ɗauka waya wa alaikum assalam annabi ya ce ala adullukum kuna so in nuna ku zuwa ga wani abin da zai sa soyayya da ƙauna ta baje tsakaninku ya ce amshi salama bai na kun, ku watsa sallama tsakaninku yan uwa da yake ga malumanmu duka suna jira in ba su hilin nan kowannensu yana son ya ce wani abu kuma ina muku addu'a idan haɗin kan da kun ka ba mu Allah shi muku albarka kun taimaka kwarai da gaske da yake akwai matsala da kayan sauti amma kun ba mu haɗin kanku kuma don Allah ina roƙon ku malaman da za su gabata su ma don Allah ku ba su haɗin kai kamar yanda su kuka ba ni haɗin kai muna roƙon Allah wannan auren Allah ya ba ku zaman lahiya Allah ya haɗa hankulanku kuma wannan karatu da muka yi ana iya samun ta whatsapp insha Allah za mu sake shi duk karatun da zamu yi nan kuma ga kasar na an ɗauka akwai bidiyo kasar nashi in Allah ya da za a iya samu muna roƙon Allah shi muna jagora Allah shi taimake mu Allah shi amintar da mu daga dukkan abin da muke jin tsoro yanzu nan zan ba dan uwa wato alarama Adamu Nuhu Argungu shi ma ya dan ce mana wani abu idan kuma ba za ka ce wani abu sai ya gabatar da imamu Allah shi muna jagora assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh